Roddy TV. Masu kallon mu barkanku da kasancewa tare da mu a halin yanzu a cikin shirin mujallar Kannywood akan Muradi TV. ni mai gabatarwa Ricky Ultra ke tare da ku a halin yanzu nake cewa ku biyo mu a inda za mu kawo muku labarai akan abubuwan da za su wakana ko suke wakana a duniyar Kannywood da kuma duniyar mawaka. Muradi TV. Hukumar tace finafinai na jihar Kano sun yi taro na gangami na kwana ɗaya a inda aka tattauna akan yadda za a daga masana'antar Kannywood musamman a arewacin Najeriya. Executive Director na hukumar tace fina-finai na Kano Ismail Muhammad na Abba a fakan lawu shine wanda ya jagoranci wannan taron gangamin da aka yi. Rukunin masu wato shiryawa producers mutum saba'in da biyar, rukunin masu bada umarni zuwa mutum saba'in da biyar, rukunin masu ɗaukar hoto su ma mutum saba'in da biyar, sannan rukunin wato masu fitowa a fina-finai su ne artist su ma mutum saba'in da biyar sannan za a ɗauki rukunin wato masu na faɗi scriptwriters ko rukuni guda shida wato editors na ga amina bacci ya kalle ni da ku a ci don haka su ma za a ɗauki mutum saba'in da biyar idan ka haɗa lissafin ka zai baka mutum ɗari hudu da hamsin ga yanda tattaunawar ya kasance da wasu wa'inda suka halarci wannan gagarumin taron da aka yi na kwana ɗaya. makasudin zuwan shine an samu wasu hanyoyin da ya kamata a ci a ringa gabatar da fina-finai ga masu kallo hanyoyi na zamani saboda hanyoyi ɗaya ne za a ke isar da fina-finai ga masu kallo na ji daɗi kuma ina yabawa ita gwamnatin jihar kano ƙarƙashin ah, abdullahi umar ganduje da kuma hukumar tace fina-finai ƙarƙashin ismaila na abba abakallahu kowane irin gwamnati idan ta zo da irin nata tsarin kuma da irin matsaloli da take fuskanta wato kamar kalubale kuma a wannan lokaci wanda yake cewa namu ne ya riga ya samu wanda za a ce producer ne shi ma mai shiryawa ne so ah, lokaci ne da ya kamata a ce mun samu wato haɗin kai mun ba su haɗin kai da duk irin abin da za su iya zuwa da shi ka gane ai domin mun tabbatar cewa ba zai ɗauki wuka ya buga mana a ciki ba muradi TV. A kwanakin bayan da ya wuce, Adam A. Zango ya shigo babban birnin Kano domin ya kaddamar da album na wani shahararren mawaƙi mai tasowa mai sunan Abdul Zero. A wannan taron, akwai wata hajiya wanda ta ba wannan jarumin kyautan gwal ga yanda abin ya wakana a nan. ga kuma yadda tattaunawarmu mu ya kasance tare da ita to na ga alamun kin yi mai wani kyauta ko za ki iya gaya wa masu kallon mu wani kyauta kika yi mai ni na riga ne na yi wa ƴaƴana na gidansa tunda shi ma ɗana ne matansa ma ƴaƴana ne na ba da zobuna na gwalagwale na ce a kai musu ga birthdays na wasu shahararrun 'yan jarumin fina-finai da kuma mawaƙa wa'inda muke da su a arewacin najeriya naziru sarkin waƙa ahmad gulu sa'id Nagudu. malam aminu saira mc tagwaye sani danja kaɗan kenan daga cikin wa'inda suka celebrating birthday ɗinsu a cikin watar afrilu har yanzu kuna tare da mu a cikin shirin mujallar kannywood akan muradi TV. Muradi TV. Ranar Lahadi 23 ga watan Afrilu muka ce muku za a yi gagarumin taron da za a samu cuɗanya tsakanin 'yan fina-finai da mawaƙan Arewa a liyafar da za a yi na musamman a babban birnin Kano a Mina Event Center. Kuɗin shiga Naira dubu biyu ne kacal. Za ku iya yankin tikitinku a Film House Cinema ado bayero mall a kano zenith bank da ke hanyar zoo road a kano alnuwar business center da ke dab da mtn office a hanyar zoo road a babban birnin kano kadai ku tsaya a baku labari har yanzu kuna tare da mu a cikin shirin mujallar kannywood akan muradi tv muradi tv a duniyar mawaƙan gambaran zamani stainless fitacciyar mawaƙa ce wanda take gambara irin na hausa haɗe da turanci za ta saki sabar waƙata ko in ce bidiyanta mai taken marhaba ga kaɗan daga cikin bidiyon. Gaisuwa ta musamman a ina sama a tattaro gani na na fito na boko sallama all the best in your day banda asara. Kadde ku manta da cewa nima Bricky Ultra ina nan tafe da bidiyo na mai taken nagari. matasa duk sun jinjina cikin gari san ba za su gane ba ina mazan suke gayun arewa suna da zafafa ku ci gaba da binmu a mu na sada zumunci na facebook youtube da kuma instagram a inda za mu kawo muku cikakken bayani akan yadda za ku iya lashe kyauta na musamman a ranar da zan saki bidiyo na akan shafin youtube namu na muradi tv ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirin mujallar Kannywood a kan Muradi TV don samun cikakken nishaɗi. Muradi TV. Ga hotunanmu a yau. menene ra'ayinku game da wa'innan hotunan muna nan muna jiran ra'ayoyinku a kan shafinmu na youtube wato muradi tv muradi tv a nan zan karkare shirin a halin yanzu godiya na musamman ga masu kallon kallonmu wa'inda suke kallonmu akan mu na youtube wato muradi tv da kuma jinjina na musamman ga wa'inda suke bibbiye da mu a kasashen nan da zan lissafo a halin yanzu saudi arabia nigeria masar belgium cairo ghana kamaru gambia australia jamus kai kasashen suna nan da dama muna nan muna ganin ra'ayoyinku kuma godiya muke na musamman cewa muke ku ci gaba da bin mu a mu na sada zumunci akan instagram facebook da kuma twitter a madadin ni da sauran ma'aikata na muradi tv muke muku ban kwana a halin yanzu kada ku manta za ku iya subscribing ko ku biyo mu akan youtube channel namu na muradi tv Blood.